Amma أما assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya su kara tattaka ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi bakwai ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wanda ya dace da 24 ga watan biyar filadiya 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatu da muke yi na tafsirin kayan alkur'ani mai girma a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan jihar e garin kirki jihar nasarawa a zamanmu na ƙarshe rana ita yau ranar bakwai ga watan zulfa'ada mun fara karatu cikin suratul mursalat mun karanta aya ta farko har zuwa aya ta goma sha tara a yau da ikon Allah za mu karanta daga aya ta ashirin zuwa aya ta talatin da hudu insha Allah wannan su ne ayoyin da za mu karanta a yau sai ko mu ɗanyi tsokaci akan kwanakin da suka rage mana zuwa fidi babba sai kuma tambayoyi insha Allah <clears throat> kame da muka saba kowa da su za mu karanta a amsa ko wasu a amsa mun karatu a makogoro a amsa da kyau tukun sai mu yi bayanin ayoyi insha Allah أعوذ بالله السميع العليم نعم أزونا دكتور أمتر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون

ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا

لا ضليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين wannan shine insha Allah ta'ala abin da za ayoyin da za mu yi karatu a kansu yau insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Kame da muka fara daga farkon surar mun yi bayanin asalin makasulin ko abin da surar take take karantarwa muka ce suran tun daga farko har zuwa ƙarshe tana nuna mana azaba ne da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar da shi ga masu ƙaryata ran tashin alfiyama tun daga farko har ƙarshe abin da surar take take karanta da mu mana duk wata aya za mu karanta a surar to tana da alaƙa ne da tashin alƙiyama da kuma nuna hukuncin wanda bai yarda da tashin alkiyama shi yasa a suran za mu ga akwai aya ɗaya da ita ta maimaituwa in an karanta an tada ta ce wailu yawma idhin lil mukazzibi azaba banu ya tabbata ga al mukazzibina al mukazzibun ai masu karyata tashin alkiyama so da nuna maka duk wancan abin da abin da ayan da karanta kafin a ce wai yau mu ilal mukazzirin tunda suna magana kan tashin alkiyama to duk wanda bai yadda ba to azaba ya tabbata gare shi hasara ya tabbata gare shi manu ya tabbata gare shi ta faɗan wani abu da ke da alaƙa da tashin alkiyama to Allah madaukakin sarki so da ya ƙara tabbatar mana cewa in mun mutu za a tada mu za a rayar da mu akwai wata rayuwa wacce za a yi bayan mutuwa kafin kuma rayuwa na tashin alkiyama sai Allah madaukakin su ke mana misali da halittar mu na tun farko Allah yake alam na kulukum min ma'in mahi shin ba mu halicce ku ba yanzu ba mu muka halitto ku ba min ma'in mahin daga wani irin ruwa mai rauni faja'alnahu fi qararin makin sai muka sanya wannan ruwan a wani matabbata cikin aminci amintacce Allah ta ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci sananne Allah ce faqadarna fa ni'mal qadirun Allah ce sai muka kaddarta ma wannan halittar abin da muka kaddarta masa fa ni'mal qadirun sai Allah ya bi kansa sai Allah ce ma dalla da masu kaddarawa a waɗannan ayoyi guda huɗu Allah madaukakin sarki ya mai da mu ya tuna mana asalin halittar ɗan adam to a ɗan adam asali halittansa mu kenan 'ya'yan adam asali halittar mu daga ruwa ne kuma ruwan wani ruwa mai rauni ruwan da in ya taɓa tufafin mutum sai ya wanke shi ne asalin halittar ɗan adam wanda shi annabi adam ɗin kuma asalin halittarsa daga daga ƙasa daga turbaya daga lata mu kuma ‘ya'yan annabi adam halittarmu daga wannan ruwan mai raunin ko ma ruwan ma Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana cewa ruwa ce ma ta karo-karo Allah ce kulifa min ma'in dafiq ya kuruju min baini sulbi wata ra'i Allah ce ɗan adam an halicce shi ne daga wani ruwa mai tunkuɗan juna wanda yake fitowa tsakanin kirji da kuma ƙashin baya da wanda muka yi bayani a baya a tafsirin ayar muka ce wannan yana nuna Allah maɗaukaki sake yana faɗa mana ruwan halitta daga jikin mace yana zuwa daga ƙirjinta, shi kuma namiji daga ƙashin bayansa aka haɗa aka halicce ka aka halicce mu to kai da Allah ya halicce ka daga wannan daga wannan to me yasa kake mamaki in an ce in ka mutu ka zama kasa Allah zai sake dawo da kai me abun mamaki da fara halittarka daga irin wannan ruwan da kuma bayan ka mutu ka zama kasa a dawo da kai kin akwai mai abu mai wahala wanne ya fi wahala ai fara shi ya fi wahala ko shi fa Allah ya tona mana Allah ce da na kuma wannan ruwan sai muka ije shi a wani guri amintaccen guri guri wanda yake amintacce ba abin da ke taba shi ba abin da ke taba shi jariri yana ciki yana cikin mahaifiyarsa mahaifiyar za ta ci yaji za ta sha sanyi ko za ta sha zafi za ta yi abubuwa da yawa za ta ci abin da ma in mutum ya ci normal mutum ya ci zai kusa da shi ya ba shi rashin lafiya amma jaririn kuma zai zauna lafiya nan so da gurin Allah ya ce Allah ya ce qararin ne maki gurin zama ne amintacce Allah shi ya amintar da jaririn a wannan gurin shi yasa lokacin da Allah ya ga daman fita shi kuma in ya fita in duk duniya za ta iya koma ba zai koma ba zai koma ba amma saboda wauta na wasu kaga ya rubuta ya gama zama Allah ce ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci sananne wani wata tara wani wata takwas wani wata bakwai wani ma ƙasa da haka wani sama da haka ai akwai shekara akwai shekarun ko an ga ce mutum shekara mana wanda ya shekara ɗaya a ciki in namiji ne ta ce shekarau kana ya shekara ɗaya a ciki kafin aka haife shi wani yana wuce wata tara duka bai na zaune lafiya amma ana haifan shi sai a samu wani ɗan kowan nan da sunan malam sai ce a rataya mishi wannan a wuya maganin mun maka ko a sa mishi a mara mai kariya to wata tara ko shekarar da ya a ciki wa yake kare shi Allah ya kare shi a ciki da babu wanda ke ganin shi sai ba da ya duniya ne Allah ba zai kare shi ba to tsaban wauta to tsaban wauta kaza abu yi datti yi dukun dukun shi kan shi yaron yana mishi ƙaiƙayi saboda datti yaro yana ɗan taɓawa, yana kokarin tsinka abu da hannun shi to in dai abin shi zai tsara yaron to me da yaron yake yi da daman da zai kalla abu yanzu yana cewa yaron ke ne ke tsara abu da ke da maman yaron ku ke tsara abu to ya tare ne kare tsinke yanzu ba abin ne yake kare kuma ku da kuke kare shi kawai sai a ce imanin mutum a raba mutum da Allah shi ne hankali bai zama arni mai sani ba to Allah ce shi ne yake ije mutum a wannan gurin sannan Allah ce ku qadarna sannan sai mu kaddara wa mutum rayuwansa mu kaddara yadda zai rayu zai rayu mutumin kirki ne ko zai rayu mutumin banza ne zai rayu almajiri ne ko zai rayu a malami ne zai rayu a mawadaci ne ko zai rayu a talaka ne zai rayu duk yadda mutum zai rayu Allah ce fa qadarna Allah ce mu muke kaddara mishi wani irin abincin ya zo duniya zai iya ci wani irin abincin ne zai ce ni ban cin wannan abincin ko ba ka bane wani za ka ka ta mamakin wani sai kaza ka ta mamaki ya za a ce mutum zai cin kaza a Allah ce fa qadarna Allah ce mu kaddara masa rayuwarsa shi aka tsara rayuwarsa yake sai ma aka tsara rayuwarsa yake wancan ma aka tsara rayuwarsa yake a gane ku. sheka sheka masu iya magana suke cewa mafi wahalan jarabawa ita ke jarabawa rayuwa shi ne ba a esko wani ba ya kokon rayuwan wani in kika ce sai kin kokon rayuwan wani to sai nake shawara sha wahala so da kowa da yadda Allah ya tsara miki Allah ya ce faqadarna wa muke kaddarawa ke irin wanda kike yin shi ne wanda Allah ya tsara miki in kina neman canji ki roƙi Allah da ya tsara miki shi ya canza miki da wanda kike so amma kar ki ce ke yanzu kin kallabe duk abin da wanke kai na rayuwa shi ne ke ma zaki ki tafi da wahala shi rayuwa wata jarabawa ce da ba a iso ba ka kwafin na wani in ka ta kwafin na wani za ka faɗi ne so da kowa da irin tambayin shi an gane ko shi tambayin ita tambayin ka daban tambayin ki daban sai dinga amsa ku ba zai zama ɗaya ba amsa kuma ba zai zama ɗaya ba Allah ke mu muke kaddarawa Allah ke fa ni'mal qadiruna ma dalla da masu kaddarawa Allah ke na jinjina ma kansa ne da ya kaddara ya tsara rayuwa yadda ya tsara rayuwa sai zaki rayu a Najeriya a Kebbi wani zai rayu a Najeriya a Kano wani zai rayu a Ghana wani zai rayu a Niger wani zai rayu a prison wani zai rayu a masallaci ko ba haka bane wani zai wani zai tsara rayuwar shi a gidan giya Allah ta kiyaye shi wanda haka kowa Allah ya tsara rayuwar yadda kowa zai rayu an gane ko Allah sai ce fa ni'mal qadiru to ma dalla da masu kaddara to wannan waɗannan ayoyin ko muka kalla shi maka sun yi kama da ayoyin farko na cikin sotul mu'minun kaga farkon sotul mu'minun Allah haka ya faɗi asalin halitta yake wal qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر في الأنمة التي فتبارك الله أحسن الخالقين wanda Allah ya faɗi yadda ya halitta sai Allah ya sake jinjina ma kanshi yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda shine mafi kyawun masu halitta a can ma Allah maɗaukacin sarki sai ya faɗa mana sunna innakum ba'da zalika lamayyitun sa'annan duk wannan halittar da aka yi bayan an gama halittar a cikin mahaifa a cikin sotul hajji Allah ya nuna mana wani ba zai fito duniya ba wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umr likai la ya'lamu ba da ilmin shay'a Allah ce wani a cikin yana cikin za a ɗauki ran shi shi ya huta ko ba haka bane wani zai zo duniya yana zuwa zai kuka ɗaya mutu wani zai sati ɗaya wani zai wata wani zai shekara wani zai shekaru masu yawa ya tsufa wani a matashi wani a ɗan dattijo dattijo kowa da yadda Allah ya tsara mishi yadda zai rasu yadda zai rayu duka wannan kaddara ce ta Allah ba wanda ya sai canza ba wanda ya sai canza Allah ya yi mutum zai rayuwa ne rayuwa mai ilimi mai karatu a amfana da karatunsu haka Allah ya tsara kuma masu yayi wani shi Allah zai rayuwar shi a shi a ilimin ba shi zai amfani ya ta hanyar sana'a to duk yadda kuka ku canzuwa Allah ba za ta canzuwa ba za ta canzuwa ba za ta canzuwa duk yadda kuka za ku gama kashe kuɗanku akan sai ya yi karatu wannan karatun ba zai yi ba kuna fashi a wani sana'a sai ga excelling a sana'a sai zama kuma shi ne star suka fa ba zama wanda suka yi karatu kuma su zama staff din shi da su zalali so da shi yadda Allah ya kaddara ni ya na fa ni'mal qadiru an fahimta ku shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin addu'o'i da yake yawan yi daga cikin addu'o'i da yake yawan yi shine ya Allah ya Allah ka kaddara mana abin da za mu iya yi ka kaddara mana abin da za mu iya yi Allah ya sa mu gane bayan da Allah ya faɗo wannan sai Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukazzibi Wani azaba ya tabbata a wannan ranar ga al mukazzibun masu ƙaryata tashin alkiyama masu ƙaryata wannan yanzu duk wannan tsarin yadda Allah ya halittar nan kuma sirki mutum ya ce ƙarya ne ba tashin alkiyama ba Allah ce to lallai azaba ya tabbata ga masu irin wannan tunanin sai Allah madaukakin sarki ce alam naj'al al-ardha kifata daga cikin dalilin da zai ƙara tabbatar maka zai ƙara tabbatar mana lalle za a yi tashin alkiyama Allah ce shin ban sanya ƙasa ƙasa da muke rayuwa a ciki shin ban sanya ƙasa ta zama matattara ba matattaran ne Allah ce ahya'an wa amwata ƙasa ta tattara mu rayayyu da matattu rayayyu su rayu a bayan ƙasa matattu su rayu a ƙarƙashin ƙasa Allah sai haka ya sanya ƙasa ba wanda ya tsara duniyar ta zama ta ce Allah ba wani bane ya zauna ya yi nazari ya ce to ya kamata eh, yanzu in mutum duk wanda ya mutu to kar a bar shi a gida ya rufe ya lalace a je a rufe shi ba wani bane ya zauna a Allah sai Allah ni na tsara duniyar ta zama haka shi ta yi wanda ya fara mutuwa na farko a duniya Qur'ani ya ba mu labari mutuwa da aka fara yi na farko a duniya Qur'ani ya ba mu labari cikin suratul Ma'ida Allah ce watlu alaihim naba abnai adama bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباطل يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الكافرين التي فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين التي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين Allah ce ba su labarin ɗayan annabi Adam guda biyu annabi Adam alaihi salatu wa salam a matsayin shi na mutum na farko da Allah ya turo shi bayan ƙasa da shi da matarsa Hawwa Allah ya turo su bayan ƙasa sai Allah ya tsara suna haihuwa ne biyu namiji da mace namiji da mace sai zama ana haɗa aure tsakanin wannan namijin da wancan macen da aka haife ta da wani namiji daban an gane ku in an haifi namiji da mace za ka ga haifan ƙannan su namiji da mace sai namiji wannan sai haɗa shi aure da wancan macen shi kuma wancan namiji sai haɗa shi aure da ne wannan macen so da su kaɗai ne a duniya a wanda sai aka samu qabil ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam to akwai guda biyu habil da qabil alamu za mu ga sau da yawa fi sunan habila ko yawwa sunan ɗa ne daga cikin annabi adam amma farkon habila ne habila to shi kuma ya ɗan uwa qabil shi habil din kaga za a haɗa shi aure da ƴar uwan qabil kenan shi kuma qabil za a haɗa shi aure da ƴar uwan ne habil sai shi qabil yace a shi yana so aure ƴar uwan shi ne wanda aka haife su tare shi bai yadda ba shi ita yake so shi kuma hadin ya yarda da hukuncin Allah da haka Allah ya fara shi ya yarda hada shi aure da wacce haka Allah ya fara haɗa su aure to suna cikin wannan wannan nace wanda kabila yayi sai ka Allah ya fushi da shi to daga cikin alamun da ke nuna Allah na kushi da mutum su a wannan lokacin shi ne su mutum ya fitar da zakka zakka din nan ba yana fitarwa bane a raba kowa za ka ba su kenan a duniya zira a in ka da zata za mai ije ne in wuta ya sauko daga sama ya cinya abin da ka ije to alaman Allah ya karɓa kenan kai mutumin kirki ne Allah na son ka in Allah ya bar maka ka, a kan da za ka yi da shi to alaman kai fa ka shiga kiri-kiri kenan an gane ko kada da za yi wannan a wannan zamanin a fili da yawa zai tsoro ko kan ba ne haka kiri-kiri kenan shi kenan da suka fitar da zakka sai Allah ya karfi na habil sai ya karfi na qabil wannan abun kaga ai sai kamata mutum sai ya dawo ya kishi ce bari tuba ko a sai kuma ya ji haushi ne sai hasara ta kama sai ce to sai ya kashe ɗan uwan shi habilan nan yanzu zai haɗa laifi nawa kenan biyu ga wancan laifin na yana ce a abin da Allah ya hana yanzu kuma ga laifin zai kisa ɗan uwan hajila ya ce to shi ni gaskiya in ka ce za ka kashe ni ma ana da ba ku tsiyaje ire ka a akutuna ko ko a can ba zan yi ba ko jikan ko san bisan zo zan yi ba amma ka sani in ka kashe ni da laifi na da laifi ka duk za ka tattara ka je gaban Allah da shi kare san wannan yanzu in ka kashe ni na huta kenan ka tattara kwaci duka zunubi na shi kenan zan je lahira lafiya lafiya ka san wannan amma duk da haka zuciyar shi sai da kashe shi to bayan ya kashe shi kuma sai shiga uku to ne da shiga uku shi ne ba taɓa mutuwa ba ba zai sanya ake yin an mutu da gawa ya rasa zai da gawa zai da gawa sai gida ne zai rufe kewari ya zai da shi sai zauna kuma yana kallon gawa gawa na kallon shi sai Allah ya tsada ya aiko da wasu hankaka guda biyu wasu hankaka ko ni ba san na manta sunan shi turanci me hankaka da turanci wannan blog shi ne crowd ko to wanda bai sani bai bincika sai Allah ya turo hankaka guda biyu yanzu haka yawo su sai sa ba san su hankakan guda biyu sai tsoro suka ka faɗa da juna suka yi faɗa sosai har sai kashe da Allah ya sa ɗaya kashe da wanda ya kisan sai ta a wannan ƙungun shi ya haɗa ƙasa ya haɗa ya haɗa ya haɗa ya haɗa eh? yawa ko CROW da turanci cow cow ko kuma na faɗa daidai ya rage na masu turanci ya haɗa ya haɗa ya haɗa sai binne ɗan uwan shi da ya kashe ɗin nan sai rufe anan kawo ne ya gane oke abinda zan ma mutum ke abinda zan maza wannan ke da zuwa ya karantar da shi wa ya turo hankakan Allah haka Allah ce fa ba'atha Allahu ghuraban Allah ya turo hankakan ya koya mishi ashe hatta jinna mutum in an mutu tsarin tsarin wane ne Allah ne ya tsara shi. ba wani kawai ya zauna ko ya tunanin shi ba ba ga ai duk wasu kabilu duk garin masu hankali in mutum ya mutu me ake mishi so tsarin Allah ne hatta inda suke ga da konawa in mutum ya ya kusa mutuwa sai gude bar garin sai gudu ya bar garin ko yana mutuwa iyalan shi sai su kasa a wani gari inda kuma ba konawa ake yi ba su je su binne shi sai sun ma sun fahimci wayewa ya sa sun fahimci konawan ba shine daidai ba ko da ke daidai shine ne binnewa to Allah ne ya tsara rayuwa Kashe ta Allah ce alam na ja'alil arda kifata mun sanya kasa duniya ta zama matattara matattaran ahya'an wa amwata rayayyu suna rayuwa a saman kasa matattu kuma suna rayuwa a ƙarƙashin ƙasa haka Allah ya tsara rayuwa sheka yasa musulunci da ya ba ko da a jirgin ruwa ne mutum ya mutu ana son kar a jefa shi a ruwa har sai in ana da yakinin kafin a zo inda za a binne shi gawan zai lalace ya abin nan to a wannan shari'a ne ta a jefa shi a teku shi ma shari'a ta ba da ka'ida a tattara shi da wani abu mai nauyi wanda zai tafi can kasan teku ne ba yau da gobe kuma a ga gawa ya dago saman ruwa ba so da gawa in ya dade yana zama kuma mara nauyi wanda ya tuni zai san zai san abu nan theory na obstrus ko zai dawo saman ruwa zai dawo saman ruwa sai rinka floating saman ruwa to sai a kauri shi da abubuwa masu nauyi yadda an jefa shi a ruwan zai tafi can kasan ruwa da zai resting in peace a gurin an gane ko kaga wannan shine tsarin Allah Allah ya ce shi ya tsara wannan kasa ta zama haka ake rayuwa Allah ya ce waja'alna fiha rawasiya ko muka sanya ma kasan turaku filas ne filas da Allah ya sanya ma kasa shine duwatsu duwatsu din nan da muke gani tsauni tsauni Allah ya ce shi ya sa shi ya sanya su a kasa kuma ya sanya su a kasan nan duwatsun ya ce shani khatib manya-manya so me yasa Allah ya kakkafa duwatsu a bayan ƙasa A wani guri Allah ya faɗa mana Allah ce lita an tami da bikum so da kar ƙasan ya rinka yawo da ku so da ai 75% na duniya ruwa ne a gane ku fara inda ba ruwa ba a duniya 25% ne A gane ko mana aka raba kashi 100, kashi saba'in da biyar na duniya ruwa ne kaga wasu tambayar ne tsinci na procent kashi ashirin da biyar shi ne ƙasa so duk lokacin da aka ɗauki wani abu mara nauyi aka ɗora a saman ruwa me zai rinka yi zai rinka yawo akwai jirgin ruwa duk girman shi akwai akwai ambaliyar da ruwa za ga jirgin yana yana yawo Allah ce to saboda kar ƙasa ya rinka yawo da mutu Allah ya kafa duwatsu sai zama su ne suka zama su ne filas na kirkin kasa kamar in za a yi gada ana sa fila a cikin roba ita babu filan fa gadan ai ba zai to haka Allah ya kafa kasa ya kafa dutse saboda ya zama mana abin da zai rike mu ya hana ruwa ya rinka yawo da mu shi ya muke tafiya a bayan kasa lafiya kalau Allah ya ya kafa duwatsu shi ya kafa su manya manya da kar kasan ya rinka yawo da mu Allah ya bayan waya wannan wa asqainakum ma'an furata Allah ya sai muka shayar da ku ruwa mai daɗi muka shayar da ku ruwa mai daɗi ka je ka samu waɗanda suke rayuwa a wuraren da teku ne ruwan sha sai sun yi sai an import musu sai a gidanku za ki haɗa bohol ko ki fitar da ruwan da za ki iya sha ko akwai da ba su da wannan in suka ɗiba ruwan za su ji yadda suka san yadda za ki ya ki ɗiba gishiri ki sa a bata ka ke ne da za ya shawo Allah ce sai muka sha da ku ruwa mai daɗi wa tsainakum ma'an furata Allah ce ruwa da zaka ji wani da wani da garka gasri wani da gishiri gishiri wani da daɗin sha wani ba daɗin sha Allah ce duka kaddara ta ce Allah ce ni na tsara haka ni na tsara haka Allah madaukakin sarki yake wa tsainakum ma'an furata yake wailun yawma idin lil mukazzibin Allah ce azaba ban ya tabbata a wannan ranar ga masu kare ta tashin alkiyama don kaga wannan Allah madaukakin sarki ya sake ba misali yanda ya halitta duniya kuma halittar duniya da Allah ya hobbe ba wai Allah ya ga samfur ne an nuna miki hoton wani abu sai ta yan wa to bari ku irin shi ba a shi ya kirkira kayan shi yayi babu komai to da wannan halittar na duniyar da ruwan da duwatsun da komai ta Allah da su da halittar mutane in akwai mai wahala wanne fi wahala na wanne fi wahala da halittar duniya da duwatsu da halittar mutane wanne fi wahala duniya da duwatsu to wanda ya halitti duniyar nan da duwatsu nan sai kai tsammana wa in ka mutu ba zai kada kai ba Kuma wani Allah yana nuna mana cewa tashi za a fada hukumar mutu wallahi sai mun tashi. Shi Allah shi ta buga mana wannan misalan saboda mu ƙara hankalta. sai Allah madaukakin sarki shi da mara magana sai ke a ran tashin alkiyama za a mana mu kafirai a su in maliku ila ma kuntum bihi tukazzimun ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawa da ne suka hanta suna karyatawa tashin alkiyama ko to ga an tashi alkiyama sun tashi a kabari sai to mu tafi sai a kada yanzu. su sai a kada giyan ba kun karyata cewa ba za a tashi ba kun karyata cewa babu azaba babu wuta ko to mu tafi sai aka dake yansu kamar da Allah ya faɗa ma cikin suratul zumar wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a kada kiyar waɗanda suka kafirce suka karyata kafin al'umma za a kada kiyar zuwa wutan jahannama zumaran kungiya kungiya kungiyar yan tata kungiyar mashaya giya kungiyar kaza haka zumaran zaki zaki group by group haka za a tafi da su haka kuma yan aljanna za su tafi aljanna su ma kumaran wasiqa alladhina taqaw rabbuhum ila jannati zumaran su ma haka ƙungiyar waɗanda azumi ne ya sa suka zama yan aljanna sallah za su biyayya ga iyaye sadaka ga kowa daki daki daki daki shi ne maza Allah sallallahu alaihi akwai wanda zai tashi a filin kiyama ya yi qualifying ya shiga duka ƙungiyoyin yan aljanna yake kuma Abubakar yana ciki eh yace akwai wanda za a duka kungiyoyin duk wani kungiyoyin da za a tura zuwa aljanna ya yi kwalifan ya shiga ciki shi ne zai zaɓi ta waje kuma zai shiga ko yace Abubakar yana ciki Allah sa kuma a kira mu Allah ce ku kama hanya ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna tawa, in qaliqu ila dhillin zi salati shu'ab ku tafi zuwa ga wata irin inuwa Allah mu. tafi ila zillin zuwa ga wata inuwa inuwan nan zi salati shu'ab inuwa ce amma tana da hawa uku inuwan azaba nan ba kuma inuwan azaba ce inuwa ce za ta tana da hawa uku inuwa ce ga ta baka ga ta da zafi ga ta kuma da tarkatsin wuta ne hawa uku sai ka so wani inuwan inuwan bala'i ne ai ba ka bane Allah ce yana da hawa wasa reshe reshe har guda uku ila zillin zi salati shu'ab zuwa ga wata inuwa wata take da rassa reshe ɗaya biyu uku akwai reshe na baki saboda daga wutar jahannama ne ga bala'in zafi saboda daga jahannama ne a kuma tartaki na wuta da take watsawa ila zillin zi salati shu'ab Allah siffan ya ƙara faɗa mana siffan wannan inuwar. yadda ita wannan inuwar, la zalilin babu inuwa da mutum zai shige ji daɗi a ciki wala tughni min lahab ko ba ta wadatarwa daga bala'in wutar jahannama bana an ka shiga inuwar ayana mutum yana shiga inuwa ko da tsira daga me zafin rana ko to ba za ka ba ka tsira daga zafin rana ba ko ka shiga sannan kuma ba za ta tsira da kai daga bala'in za su wutar jahannama ba kuma ‘yan wuta wallahi dole su sun shiga ha shi da mutum ne da option har wanda kora sa ka in bale ku ku tafi ila zullin zi salati ku tafi zuwa ga wannan ino wata take da rassa har guda uku la zalilin wala yughni min al-lahab ita ino ba ta da inuwa da za ta sa ka ji daɗi irin wanda ya shiga inuwa yake jin daɗi ba mai ba ta da inuwa wanda ta shiga inuwa zai ji daɗi sannan ko ba za ta tsira da mutum daga bala'i na wutar jahannawa Allah ce innaha tarmi bi shararin ita wannan inuwan tana jifa da tarzatsi mun ka tarzatsi ko in ka haɗa wayan wuta in yi spark da yake fita ka ga wuta yana fita ko Shi shine a wuce ke ce tartsatsi to ita wannan inuwan sai sun zo sun shiga sai su ga ana halbin su da tartsatsi na wutan jahannama innaha tarmi bi sharar tana halbi da tartsatsi tartsatsin nan kuma kalqasr manya manya kaman gidaje a ƙananan tantsatsi manya manyan tantsatsin wuta take halbi da shi Allah so da ya ƙara siffanta mana Allah ce annahu jimalatun sufur sai ka ce wasu manya manyan raƙuma ne suke bin su a guje kuma tartsatsi ne ko na wutan ne wutan jahannama menene dalilin da Allah ya musu wannan azaban Allah ce wailun yawma idin lil mukaddibin saboda sun kare ta tashin alkiyama saboda sun kare ta tashin alkiyama shi yasa Allah ya tanada musu irin wannan bala'i gashi sun sun ga inuwa ba su a ah, ga ga ga ga inuwa ga inuwa mu je mu shiga inuwa sai sun zo sai su ga ce la barilin wala yuguni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annaha ka'annahu jimalatun sufur ga bala'in zafi ga tartsi na wuta na na halbin su kai ka ce wasu manya manyan bakake a kuma ne suke bin su wannan duka ba Allah yana lissafa mana azaba ne ga bayu a wanda bai yi imani da tashin alkiyama ba zai shiga filin alkiyama ashe wannan ya ke nuna mana cewa ashe rashin imani rashin imani tashin alkiyama ba karaman bala'i bane to aka karmu yadda duk abin da ya tabbata aka fara mana wannan hukuncin Allah ne tun alaman in imani tashin alkiyama kenan shi na faɗa miki hukuncin Allah shi watsi da shi a ce Allah zai so sheki a ce Allah na so ki sheke bai miki ba alama ne na cewa ba ke da tashin alkiyama so da in ya tara tashin alkiyama yana faruwa da baki kuma yana faruwa da me da aiki wani da baki ne zai ce ban yadda ba wani kuma aikin shi ne wani kuma aikin shi ne zai nuna cewa bai da da da tashin alkiyama ya ce su ma Zai je so kar gama a gane ku Allah madaukakin sarki ya mu dace insha Allah ta'ala kuma kamar yadda muka faɗa a wannan aya ta 34 kuma haka muka karanta za mu dasa aya abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya saka mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira Allah ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira kamar da muka faɗa za mu ɗan yi kamar da kowa sani ko muka faɗa yau muna bakwai yau muna bakwai ga watan zulhijja ko watan zulhijja yana daga cikin watanni masu alfarma tun daga zulqa'ada zulhijja al-muharram a jere din nan guda uku nan kai bayani watanni guda uku nan a jere watanni ne waɗanda alfarmansu da darajarsu da kimansu a wajen Allah ya zata duk wani wata na musulunci haka kuma laifi yin aikin sabo a cikin waɗannan watannin ana ka azaban sama da sauran yin mutum ya yi laifi ya sabo a sauran watannin musulunci gaba da an fahimta ku kuma cikin waɗannan watannin ko babu kwanaki masu albarka kamar tun daga ɗaya har zuwa ranar idi ranar goma ga wata ke su ne Allah madaukakin sake rantse da su wa layalin ashir Allah na ya rantse da waɗannan kwanaki guda goma an fahimta ku sa'an nan shi yasa ya tabbata mutum yana iya azumin kwanakin gaba ɗaya daga ranar ɗaya ga wata za ka iya ce har ranar goma ga wata inda ranar sallah babba suna ita ce kar mutum ya ci abinci sai an sauka a ma'idi kuma so famu ne in zai ci ya fara ya fara ci da mai ya fara cin dabino hmm? in ya yi layya in zai iya jira babu laifi ya fara ci daga abun abun layyansa abun layyansa su haka abu ne mai mahimmanci to kuma duka kwanakin kuma a kucin kwanaki goma kuma wacce ta fi kowace rana daraja da kima a wajen Allah maɗaukakin sarki ita ranar tara ga wata ranar arafa ranar arafa ranar arafa rana ce mai girma rana ce mai daraja rana ce mai kima a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa aka sunnanta yin azumi a wannan ranar musamman kuma mutum bai azumi wa duka waɗannan kwanakin to karki yadda arafa ta yi ba baki azumi sai akwai lalura sai akwai lalura ki tabbata ki azumi da wannan jini na arafa ranar arafa rana ce mai girma kamar da muka bayani Allah madaukakin sarki yana yin gafara yana yin rahama yana ‘yanta bayi da yawa daga wuta zuwa aljanna a ranar arafa. Mutane da yawa suna samun aljanna a ranar. mutane da yawa suna tsira daga wuta a ranar kuma rana ce na ƙarfin addu'a ana tsaron duk addu'an da mutum yi a wannan ranar Allah maɗaukacin sarki ya karfa ba shi lada an gane ku? ana tsaron ran a wannan ranar kuma addu'a mafi tsada mafi daraja mafi kima da ake so mutum ya yi a ranar Arafa shine ta maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da kuma yawaita takbirat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ba a tsirce ake ba ana yi ne a bayyane kowa na ji ba mutum yana yi a zuciya ne a da baki da ma a bayyane an da yawa kamar Abdullahi Umar Allah ya kare ta a gare shi shi da almajiransa har kasuwa suke shiga su rinka yi da ƙarfi sauran mutane suna amsawa da su yi su tashi kasuwa ta da almajirai shi su ba a kasuwa suna kai wanda ma ya manta ya tuna a kai kuma suna yi ne tun daga ranar ɗaya ga watan zulhijja har to haka za a kai a kai ba za a daina ba ba za a daina ba har sai an sauka idi daga lokacin da aka sauka idi to kuma shi kenan mutum zai daina sai dai zai ci gaba da duk bayan sallan farilla in yi sallan azahar kana ida da sallar azahar. sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd so uku haka sallar la'asar magarba haka mutum zai ce har ga wata a ranar goma ga wata a sallar azhar a zai yanki yana yin sallar azhar mana an yi sallah misali an sallah laraba alhamis zai yi juma'a zai yi asabar da azar an gane ku in yi asabar da azar shi kenan ya gama sai kuma Allah ya kai mu shekara mai zuwa an gane ku wannan ina da ta abin da ya bambanta sallah babba da sallah ta kaga sallah karama ana so ka iri shi kenan kawai bari ya kare kuma waɗannan kwanakin da ranar sallah da washe gari da wani washe gari da wani washe gari haramun ne mutum ya azumi ba so mutum ya azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ayyamu aklin wa shurbin yace kwanaki ne na ci da sha hani'an haka ba so a yi azumi kar wani ya je yawon sallah ba shi nama ya ce na azumi kar wani ya zo ya zo ka mishi rawan nama in ka da shi a gane ku ba azumi a wannan kwanakin anai sallah alaihi ya hada yin azumi a waɗannan kwanakin an gane ku Allah ya sa mu gane to amma kuma kamar yadda muka ji kun ga ranaku ne waɗanda Allah yake so ranaku ne waɗanda Allah madaukakin sarki ke gafara ranaku ne waɗanda Allah madaukakin sarki ke ƴanta kayi daga wuta zuwa aljanna Kashe in mun fahimci haka in mun fahimci haka sai mu fahimci ashe bai kamata mu yi amfani kuma da waɗannan ranakun mu sa'a ma Allah ba Kawai ba gani ba bai kamata mu yi amfani da waɗannan ranakun ranakun da ake gafara mu kuma yi amfani da ranakun mu jawo fushin Allah a kanmu to kaga an samu matsala ko ba samu ba an samu saka mu yi fiya bakin kokarinmu wajen murnan sallah kar mu shiga hurumin Allah madaukaki sarki kar saboda murnan sallah mu tawo tsarara kace mu tawo tsarara ina nufin mu tawo da gali ana neman kafara ke kina kafama da tsinuwa inda kika wuce malaiku suna Allah ya tsine miki mu ma mutanen kirki annabi ya ce mun ganki mu ce Allah tsine miki to kin gani haka manzo Allah fara in aluhunna fa innahunna mal'unat haka manzo Allah fara ai kun gansu ku Allah ya tsine muku ko da dama can tsinannu ne Allah ya riga tsine musu albarka to kin gana neman gafara ke kuma kina kina yawo da tsinuwa da kin an yi baki har ki baki sai ai nayi azumin arafa a banza ki azumin arafa kuma kin kare da tsinuwa to na amfani azumin arafa haka babu amfani babu amfani to a kan mu amfani da waɗannan kwanakin kuma mu jawo ma kanmu fushin Allah maɗaukacin sarki an gane ko Allah ya sa mu gane waɗannan kwanakin kamar da muka sha faɗa ah, duk akwai akwai abubuwa da shari'a ya ɗanyi sassauci ma ya ɗanyi sassauci ma mata a waɗannan kwanakin sama ko ba dalili ne na su amfani kuma da wannan daman su wuce gona da iri aka ce a ranar an yadda a ɗan a shakata mata su ya su ɗan yi rayayensu da kaɗe kaɗan su ko ba ba ba ce kuma a wuce a wuce iyaka ba ba kun ce ku mata ne zalla kuka yi amma kin ɗauka kin sa status yanzu ya zama duk duniya kina aka yi ko haka ne ba yanzu duk duniya ne aka yi yanzu ba ba mata ne zalla yanzu duk duniya ne aka yi ko ba gani ba kaga ya zama wani abu zama wani abu kuma daban kuma iya bakin kokarin mu mu kiyaye irin waɗannan irin waɗannan abubuwa haka Allah madaukakin sarki ka mu gyara Allah ya tatar da mu ah, akwai tambayoyi za mu ga waɗanda za mu iya karantawa waɗanda ba su karanta ba sai su yi haƙuri wannan take cewa assalamu alaikum malam Ah, malam shin ya halatta mata da miji su bidiyo su tora a social media irin na ga wasu wani shashasha da wata shi shashasha shashasha biyu shashasha rasu ba sis kenan ko wai wai suna wai suna bidiyon wai suna su ne su ne content creators suna yi suna suna suna suna yadawa suna yi suna yadawa wannan kuskure ne wannan kuskure ne kai wato social media ya riga zama bala'i ya zama musiba ya zama tashin hankali ya zama tashin hankali haka kuskure ne gaskiya kuskure ne ba daidai ba ne amma kuma za ga wasu su harsuna suna ba su sha'awa har suna har ma wani na tunanin ma sun yi haihu ma ya sa sunan sunansu wani ma da tunanin don akwai wani da na taba aka taba kawun karar rigimar suna ta ji sunan wani iri daga yana wai wasu ne masu yin content a social media ita matan ta ce dole a sa sunan wannan matan shi ko mijin ya ce ba zai sa ba ka duba tsaya mutanen banza ne suke so ki sa ma sunan kuma sunan garif irin sunayen yan bokon zamani din nan wannan ka ji wani suna mai ma'ana aljanu gaskiya kuskure ne Allah ya sa gyara wanda ke cewa shin ya halatta idan mutum matarsa ta haihu wani ya taimaka masa karafin da zai yanka ran suna eh sosai ma ce to matan shi ta haihu to guduma na ga guduma rago ai ba wanda ya bada guduma kamar shi kuwa ina ga wanda ya zai bada guduma da za a ce ya kai shi ko za a ce ya abun nan shine kila a ce wanda ya bada guduma kila na asibiti kila matan tana asibiti amma duk wani guduma da za a bashi dan matan shi ta haihu da kai wannan guduman da aka bashi na rago ba saboda ya halatta dan mutum matarsa ta haihu a bashi guduma na rago a ce an dauke masa rago ya halatta ya halatta wadda ce assalamu alaikum wai a tsakanin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace ce fi kauna alal islam alal islam kai tsaye wadda manzo Allah sallallahu alaihi tabbatar ya fi kaunanta ya fi girmama ta take na Khadija ita ce na Khadija Allah ya kare da a gare ta an gane ko annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana na ishe ma gaba baki da baki ido da ido an gane ko so da har a saurara ko Nana Khadija ta rasu da sama da shekara shekaru da yawa amma har manzon Allah bar duniya sallallahu alaihi wasallama yana daukan kyauta ya bar akai yana na Khadija yana ba da kyauta za a yanka rago a gidan shi a yanka kaza asa mai su ana ana yawan ranka rago a gidan shi kyauta da nama in an yanka sai ya kira kasan kawayen na na Khadija kai musu wata rana na aiki ta ce mishi shin Allah bai baka makon Khadija ba ce in mm, Aisha kul yace har yau Allah bai bani wacce ta kai Khadija ba Bari ta fita yake wacce ta kai Khadija ma ban samu ko ba bari wacce take sama da Khadija an fahimta ku yawa amma a cikin yasa a cikin matan shi wanda kuma ya rayu da su su tara ya ji nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa shi ita fi abin so wannan ita ce wacce yadda tafsir din yake ah, take cewa amma ta nan take a cikin yaran annabi sallallahu alaihi wa sallama sun an sa sunan annabi a rika sa sallallahu alaihi wa sallam ba ba ba SAW ba yawa ba SAW ba a rubuta sallallahu alaihi wa sallam wannan tarbiyya ne a rubuta ta kiyaye yake a cikin yayan annabi sallallahu alaihi wa sallam guda shida an ce ba dukkan su ne na Khadija ba a shida kan duka na Khadija ne yayan annabi sallallahu alaihi wa sallam bakwai ne ba shida ba ne Nana Khadija ita ta haifi shida. Ita ta haifi shida. Al-Qasim da Abdullahi da Fatima da Ruqayya da Zainab da Ummu Kulthum. An gane ku? Waɗannan duka ‘ya'yan Nana Khadija. Ina da ɗa Ibrahim shi na aka haifa masa na ƙarshe. Shi kuma Ibrahim ɗansa ne da ya haifa da baiwar Samariya. gane ko baiwar samariya ita ta haifi ibrahim rabbi allahu ta'ala anhu wa arba an gane ko saboda ƴaƴansa bakwai ne ba da bane guda shida na na khadija ibrahim kuma na na mariya Allah ya kare ta a gare shi sai wanda ke cewa ah, mutum yana sallah yana sallah shi wani zai wuce ta bayan shi shin ya halatta ya matsa masa eh ya halatta in dai babu hanya Sai nan to ya halatta ya matsa masa ya ƙara matsa gaba in ya wuce sai ya koma ya tsaya inda yake tsaye ya halatta wannan babu ne insha Allah wanda take cewa menene hukuncin mace ta rinka yawo a cikin gidan mijinta daga tseren wando menene hukuncin haka to ya danganta da irin da irin gidan Kin gidan akwai yara wanda za su iya ganin me take yi su ma su koya bai halatta ba gaskiya ko kuma gida ne wanda sakatariya ne ana kowa zai iya sallama ya shiga kowa zai sallama ya fita to shi ma nan bai halatta ba so da wani zai iya shiga ba tare da an kara ba ko amma in ita kaɗai ce ko daga ita sai mijinta sai ce babu laifi amma shi ma wakina wanda ya fi dacewa ba an gane ko amma wala ce tana da laifi ba wannan hali ah. wannan take cewa yanzu wanda ya sha azumi bai da lafiya azumin farilla saboda rashin lafiya to in azumin ya wuce shi ma ya rama duk da rashin lafiya ne eh ai shine ma zai rama shi yasa aka ce ai za ka dole ya rama wato sun da rashin lafiya ne ya kamata a bari ku Allah ya faɗi me yasa yake arama li tukmilu al-iddata wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum so da ku cika kiryan ku cika yadda kowa ya cika ko saka za a rama an gane ku amma inda mutum a rashin lafiyan ya rasu bai warke ba to shikenan ba komai a kansu bai warke ba daga rashin lafiyan ko ya warke amma da ya warke zuwa lokacin da zai iya rawa kila azumi bakwai ake bin shi sai warke yau ta ɗan ji dama dama sai ce gobe na ɗauka kafin goben sai rasu babu komai a kai shi an gane ku amma da zai rayu bayan ya warke kuma sai rayu iya kwanakin azumin da ake bin shi bashin bai biya ba sai mutu to in ya mutu ana biya mutu da bashin azumi a wannan halin ya kamata magadansa magadansa suna da tausayi sai su biya masa sai su biya miki wannan azumin Allahu a'lam Wannan ta ce na yi mata alƙawarin Qur'ani a watan Ramadan ba ba ta ba to bata tuna mun ne ba ko sai ta zo ta tura kuma ta Ramadan ba ya ce ba kenan na ce ana ya ce an yanzu an tsaya kuma ba ina zuwa karba ta ce mu yi magana a kan hukuncin mata su rinka fita da wando ko da skill mai tsada jiki to in kuma yi rufon ne na makaranta ba shi ma haram in har yi rufam ɗin kenan za a je makaranta da wando ne ko da skill ne to gaskiya haramun ne shiga makarantar ne masu gwagwai zama haramun so da tun da aka yi haramun ɗin shiga makarantar shi sauran haramun ɗin suka biyo ba shi sauran haramun ɗin suka biyo ba Allah kullum na mamakin irin tunani da irin wai tunanin irin musulunci da mutanen mu suke da ya budurwa ba za ta fita daga gida ta je makaranta ne kokari kenan za ta sa hulla haka tsiga yau ji ba hauce ka zama ka kama hanya ka kama hanya kuma iyayen sun suka sa ta kuma sun san tsarin makarantar kenan mai dan mutunci mutunci shine wanda za ta san sa hijabi daga gida ana zuwa gate za ta cire ta sa a jaka kuma sai ta sa yaron ka a wannan makarantar sai ta sa yaron ka a wannan makarantar kuma abin da ke kara ban mamaki shine ba kawai kaga wani wanda ke zuwa makarantar da akwai distance yaron ka da ke zuwa can ya fi shi bane ba a'a mafi yara wanda ke zuwa different schools sun fi wa'in nan kaga sun fi su tarbiyya sun fi su karatu sun fi su komai amma tsaron kururuwan shedan a kulli kaga ta yi haka ne haramun ne to shi shi kan shiga makarantar ma haramun ne sannan sai kuma wannan haramci ne biyo ba za ka ya zama wajibi a kiyaye Allah ya sa mu kiyaye wallahi Allah zai tambaye mu mun sa wannan yana cewa wanda ya sa mata suka yawancin yaran mu ya zama normal a zuciyarsu ko sun yawo ta mu lullubin ya zama normal ko da an nuna musu ma kamar wannan ma shine shine wayewa alhali kuma kauyanci ne kauyanci ne ko da kure ne su duba ne definition na civilization Da most accepted definition na civilization shi ne ke defining civilization cewa civilization yana nufin standardization of culture al'adanka al'adan da naka ne ka iya sandadar da shi zama za ka iya nuna shi a ko'ina shi ne za ta yi wa civilized daga lokacin da ka ji naka al'adan bai maka ba bari ka koya al'adan wani daga lokacin ka zama ɗan ƙauye daga lokacin ka zama ɗan ƙauye kai in bature zai zo garinku yana jin alfahari ne ya ɗaura wuya ya ɗaura mara duk zafin garinku da su ya sa su ko ba ka bane amma kai tana jin kunyan ya zanta da zahula da zariya da komai kuma an kore ce an kashe national anthem din ko ba kan ce da da kullum national anthem ana cewa the labor of our heroes past shall never be in vain ta kallon su sardauna har a fadan sarauniyar ingila da rawani da babban riga haska biyu shi turancin da bature ba zai iya ba wannan shine civilization a sun yi watsi da da al'adansu ko ina sai za ka ce limaman juma'a ne ta fara balewa duk ɗansu da rawani shi sa yawancin kunnan na lokacin kusan kowa a shi sai ga malam malam aminu kano malam wane bayan malam bayan ce musu malam sai da suna kai da qur'ani da hadisi ne ba wala an boko ne kawai amma sun yadda al'adan bahaushe babban mutum ana ce shi malam to ba ke da kai muku saba hmm. a kira ni malam din malam da al'adar bahaushe ba duk inda na je duk inda na tafi duk inda na tafi inda inda gurare ne na ko a ofis suna na malam ne ba malam ne sai ka kira malam eh, nan saboda muna wasu suna da ideology cewa wani aka kira ka malam yana nufin kai wani ba kauye ba kauye ne haka to ni na gani malam ne ko project ne su survival yara in mutum ya zo min da project insani in ka suna na bai sa malam ba ban ina kashi ya ya fara ke sai ya sake wani mu malam ai da na ji zuwa malam in aka ji gani eh wanda ya sani malam ne amma sai mu yi watsi da nama al'adan ko wani tsammanin wai mun waye wallahi sunan mu kauyawa sunan mu kauyawa Allah ka shirye da mu wannan take cewa ita ma kan sa gele ta ce to wanda ake yin rowing ɗinsa ba shin irin na mutanen ne dubu nan ko shi wannan duka ado ne ai in kin gama rolin din sai ki sa hijabi in kin gama rolin sai ki sa hijabi in kin je inda mata ne zalla ko maza ne muharraman ki sai ki tare hijabi ki nuna musu kwalliya ki nuna musu ado an gane ko yawa wanda suke cewa idan yarinya karawa ta yi sata sai daga baya ta san cewa wannan satan haramun ne sai ta tuba shin Allah zai yafe mata ko ya zunubin nan in dai har ta tuban da gaske kuma kamar da ta fara ta yi satan tana yarinya karama sai ta ga tuban da gaske har da Allah ba za ta sake ba to Allah zai iya yafe mata Allah zai iya yafe mata an gane ku amma in babba ne ko ya tuba sai ya mai da abin da ya sata ko ya tuba sai ya mai da abin da ya sata amma abin da ake nufi da yarinya karama ita ce yarinya wacce bata balaga ba sai ta tuwa to tun da ta tuba tana tsara, Allah zai yafe mata amma da bata tuba bai ma to za ta da Allah Allah Allah sai ya ci kwalanta wanda ke cewa in mutum bai da lafiya sai mutum ya je wajen malam mai magani shin daidai ne ya danganta da malam din an bayanin ya ke gane malam ya ke gane boka ko yawa da tamborin da in aka miki wannan ke wannan boka ne in aka yi kesa wannan wannan malami so in dai malam din ne ya kanta da ke addu'o'i wanda ya tabbata Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ki magani maganin ko bai dora miki wani sharadi ya ce kai kama kasa in za ki dafa kar kowa ya ganki ko za ki wanka sai guri ya yi tsit duka ana irin wannan to yana fashi irin wannan sharuɗan kin san abin a dafa abin a sha sai an yi sanaka da kina jin irin nan sharuɗan kin san wannan boka ne ba malam bane in da ma baki sani ba kika je shi kenan sai kike ki tuba Allah ya kai mana amma in kin san da yake amma kika ce kina tunanin ilimi ba zai mun haka ba to kin fara ki fada in ba in ba Allah ya ce miki ba sai ki kwana 40 kina sallah Allah ya karba ba kaga akwai matsala ba ka ya danganta da wani malam din ne Allah ya mu dace da kai insha Allah wannan sune tambayar da zamu karanta a yau wanda aka rubuta yau sai su jira sai karatu sai karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada a kai